Cikin tambayoyin 'yan mata da samari, matan aure da saurawa. Yau amin wata tambaya, kun san wace tambaya ce? Wai shin, ta yaya za mu gane miji na gari? Don haka, sai na garzaya wajen babban malami, Malam Yahaya Ishaq. Na tambaye shi, Washin ta yaya za a gane miji na gari? Farko a aure ana duba nagartaccen mutum. Nagartaccen mutum in kika same shi ke aure shi. Ba amma ya za in gane wani nagartacce ne. Wata rana sai da Umar ya ce a nemo mutum mai amana. Ya ka sai wani ta sai je samu wani kuru jam'i baya wuce shi aka dauko aka ce Umar ga wannan muna ganin duk garin na gurin ba mai amanar sa ya aka ka gane yana da amana ce ai jam'i ya wuce shi ce wannan ba shi ke gwada masa amana mutum mai amana nagartacce shi yasa da yawan mutane abin da aka fi yin aure da shi shine fuska yawancin mata su ne ke kai su gidan miji amma halin su sai ya dawo da su idan ka tashi yin aure ba ka duba nagartar mutum abin da kake dubawa zahirinsa ba baɗininsa ba da ka zahirinsa kuwa akwai kwayoyi da zaka iya sha ya gyara maka fata akwai mai aika da zaka yi amfani da shi ya gyara maka fata akwai abubuwa da zaka yi amfani da shi ya gyara ka ya fito da ainihin waye kai amma sanin wane ne kai sai an zauna da kai zaka yar uwa abin da zan baki shawara ki samu nagartacci in mana cewa ya nagartacce mutum mai amana mutum mai gaskiya mutum mai mutunci mutum mai kamala ko da sauran sun ɗara shi arziki ko sun ɗara shi nasaba idan kika samu wannan ba za ki da nasani ba ya ku za ki ga nagartar mutum shine ki ba shi amana ki ga bai ci amanar ki ba menene ki ba shi amana ku ke banta da shi kin ba shi amanar kanki ne lokacin da kike tare da shi sai ga bai kai hannunsa jikinki ba bai nemi kanki ba bai nemi cimma burinsa a kanki ba wannan lalle akwai nagarta a tare da shi sai mu ɗauko na biyu shine addini kuna hira sai lokacin sallah yayi sai ya katse duk abin da ke cikin masallaci ni ba ban je masallaci mun sallah ba dawo abu na uku shine gaskiya ya za ki gane mutum mai gaskiya ne ke ba masa kike ba amalarsa ba sai ki lura duk abin da yake ta wayarsa ko ta waya ko kuna magana bai taba gaya miki magana an samu ba haka ba ya ga dama ya zo ko da ba shi da ko sisi ba shi da komai wane eh? ina motar ka wallahi ta lalace ina shi ɗanka yau ban samu ba. kaga gaskiyar mutum ya bayyana to idan kika samu wannan a cikin mazanki in san kai so ɗari ki zaɓe shi ya zama mijinki za ki samu abubuwa guda biyar a tare da shi wa'annan abubuwa guda biyar biyar duk mace tana buƙatar samun su a gurin miji kulawa zai ɗauki damuwar ki ta zama tasa gaskiya ba zai taɓa munafinta ki ba tausayi ba za ki taɓa shiga cikin wani hali ya guje ki ba tarbiyya 'ya'yanki za su yi alfahari da samun uba sannan jin ƙai. Ubangiji Allah ya ba mu mata nagari, kuma kuma Allah ya ba ku mazaje nagari.